أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da ɗaukaka da kirari da jinjina sun tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wanda ya sake kaddara mu a wannan farfajiya da muka saba haɗuwa na masallacin usman bin affan a irin wannan lokaci mai albarka na cikin azumin wata ramadan yau goma sha ɗaya go? ok an je sha biyu allahu sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari fudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da goma sha bakwai ko ga watan biyar gregorian kalanda dubu biyu da goma sha tara muna faɗan kwanan wata ne don in ka saurari karatun in ka ji akwai wani gyara sai ka ce karatun kowa ya kamun ka ce karatun da kuka yi ranka zaɗin na akwai gyara kun ga an samu sauki. amma in kace cikin karatun ka naji gyara sai in rasa na ran yaushe ne ne amma in kace ran kaza to na san inda muka yi wannan shine saboda haka muna cikin wannan sura mai albarka suratul kafi wanda muke jin labarin ashabul kafi domin mu ƙara imani jiya ba mu yi karatu ba dama wani shekaran babu karatu saboda kasuwa ga kuma rashi da Allah ta'ala ya aiko mana na wannan jatuma muna addu'an ya Allah ka gafarta mata Allah ka kai haske cikin kabarinta Allah ka yafe mata kuma majibintanta Allah ya ba su haƙurin rashinta mu da muke raye Allah ya ba mu guzurin da za mu je mu tare da su in ba kuma ta ba muna cikin wannan sura mai albarka suratul kafi abinda za mu karanta yau ƙarshen wannan ƙisan ne wanda mun tsaya akan yawansu ko inda ya fi tabbatuwa su nawa ne bakwai da karensu na nawa na takwas haka Allah ya faɗa ko na'am to yau kuma bari mu ji abinda nake so ku gane ashabul kafin nan shin bayan da aka yi wannan abun kuma an manna sayin bal da sunansu ko mun yi wannan da suka sake dawowa wannan wurin suka kwanta yanzu suna ta baccin ne har yanzu sai an tada alkiyama ko ko dai an mai da su susuwa muna ji ko ko dai tun lokacin an kashe su za mu ji maganganun malamai akan wannan da kuma ayoyin da ke magana akan juriya da bautar Allah ko ta wani irin hali mai Allah ya ce inda muka tsaya na manta wurin da ya sabon an dade ne eh, a kafin kusan na take wacce irin lahu a yanar bidatin ma lahu gaibu samatu mun yi wannan mu je wata واتل ما أوحي إليك من كتاب Ubangiji madaukakin sarki yace ce, Wattulu ma'uhiyya ilai min kitabin rabbika, ka karanta wa mutane ka karanta abin da aka yi maka wahayi daga littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi babu wanda ya isa ya canza kalmar Allah ko akwai yanzu wannan abin da yake cin alkur'ani ba mai canza shi la tabdila li kalimatin a wani wuri ko Allah ta'ala ya ce shi wannan alkur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid in dai ga kika ga mutun yaki aiki da alqur'ani to he dai san ran shi amma da hasali ba wanda ya sai canza kalmomin Allah kuma walan tajida min dunihi multahada in ba Allah ba ba wanda zaka samu madogara madogara Allah ne shi kadai shine duk abin da ke faruwa ka dangana shi zuwa ga Allah malam yace wannan kissa da muka karanta qauluhu wa tulma ilayka min kitabi rabbika qila min tamami qissa ashabul kafi shine karshen kissan ashabul kafi ai abinda Allah yake nufi ittabi'il qur'an fala mubaddila li kalimatillah wala khilafa ma akhbara bihi min qissati ashabul kafi ashabil kafi ka karanta wa mutane littafin Allah ka ba su wannan labarin ba wanda ya sai canza kalmomin Allah kuma babu mutum guda ɗaya da ya isa ya ainihin samar da sabani akan kisan asabul kafi ina dai in kaji ana magana wai kan bata zo a qur'ani bane to in ta zo a qur'ani wani sabani ya saura to yanda kika ji aka baki labarin nan Allah ya ce haka yake ba ƙarya bane yanda labarin yake ba wani wai haka yake an yi abun kuma ya wuce kuma duk sanda ake baka labarin abu ko baka taba zuwa wurin ba ko baka nan aka yi abun sai ka ga abun a idanun zuciyarka malam imamu tabari ya ce lamu gayyira lima a adabi kalimati a ahli ma'asiyatihi wal mukhalifi na likitabihi duk saban Allah mutum duk san canje-canjensa bai isa canza littafin Allah ba kuma walanta ji da anta min dunihi ai lam tattabi alqur'ana wa khalafatihi multahada ai malja'an wa qila maw'ilan wa asaluhu almailu babu wani abin da za ka samu koma baya ga Allah wani abun dogaro abun karkata zuwa gare shi kaɗai sai Allah ‘yan uwa mata mu dogara ga Allah duk abin da mutum yake dogara da rayayyen nan da baya mutuwa kin gani idan kin dogara ga wani Allah wata rana sai ki ga wannan babu shi yasa muke so yara ƙanana tun daga tashin su wayo in aka koya musu addini a koya musu sana'a idan yana gadara babansa yana da akwai wata rana sai baban ya mutu ya bar shi yana gadara mamar shi na da akwai wata rana sai Allah ya karbi ran mamar amma idan Allah ta'ala ya taimake shi an nuna masa domin gatan da zaka nuna wa ɗanka ka samu karuwa a gunsa abu uku ne abu na farko Alkur'anin Allah mun ji abu na biyu hadisin manzon Allah abu na uku kuma kyakkyawar ɗabi'a mutum ya yi karatu kuma ya samu tarbiyya kun san yanzu ga karatun amma tarbiyyar ya karanci to ana so a hada ga karatu ga tarbiyya kai ya zamo ga karatu kuma babu tarbiyya abu ya lalace Allah ya mana kariya malamai suka ce malam kushairi da abun nasar abdurrahim ya ce wa haza akhiru qissati ashabul kafi <coughs> wannan magana shine karshen kissan ashabul kafi za walamma gaza watan gazawatan na nahwu rum lokacin da ya yana khalifa muna ji ko bayan mutuwan manzon Allah an samu khalifofi daban-daban daban to lokacin da khalifa muawiya ya zo yana khalifa sai yayi umarnin a tafi yaƙi ha da shi aka yi damala aka tafi kasar romaniya Rum kenan ko Italy a yanzu ko nan ne Italy da suka tafi wannan wuri yaƙi suna zuwa wannan gurin wa kana ma'ahu ibnu abbas tare da shi akwai abdullahi dan abbas sahabin manzon Allah nan fa suna tare duka a gurin yakin ar-rum fantaha ila al-kafi alladhi fihi ashabul kafi suna tafiya a cikin jeji za su tafi yaƙi sai suka je sai suka iso gurin kogon nan da ashabul kafi suke ciki da suka zo sai suka ce a ah, kadde nan ne ko gwanda asabul kafin nan suke ciki da Allah ba mu labari a Qur'ani kun san da ya suka gane Symbol din nan da aka manna da suka zo sai suka ga gashi nan an rubuta hadha asma'u ashabul kafi wannan sunan nakin waɗannan mutanen ne suka karanta sai suka gani a'a da suka karanta fakala mu'awiya shugaban tafiya mu'awiya sai ya ce lauka shafa lana an ha'ula'i fa nazarna ilaihim da za mu samu a ɗan buɗe mana dama dai da mun leka mun ga ashabul kafin nan in ji wa in ji mu'awiya ya ce suna cikin haka fakhalabnu Abbas sai abdullahi dan abbas yace a daidan wannan lokacin ya ce na allahu man huwa khairun minka min zalika a'a mu'awiya wanda ya fi ka alkhairi ma allah ya hana shi bai gani ba annabi annabi ma ya zo gurin tare da mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu manzan Allah ya ce mala'ika jibrilu ya ce ka nan da muka zo ya ce eh ya ce wallahi nan ne kogon asabul kafin nan ka wurin ya ce na gani sai manzan Allah ya ce to inda za mu samu dama dai mu ɗan leka mu ga ko suna raye tunda dai sun kwanta ne suna ta bacci kuma kun san ashabul kafin abin ya faru ne daga ɗage annabi isa kafin zuwan manzon Allah a cikin wayannan shekaru 600 anan abin ya faru kun san daga aka ɗage annabi isa kun san bai mutu ba yi yanzu haka yana raye ɗage shi aka yi wasu girkawa abin nan wasu maguzawa ne manya-manyan kafure na greek kasar greek suka ce sai sun gama da annabi isa sai labari ya isowa annabi isa cewa lalle za a kashe shi kuma Allah ta'ala ya yi masa wahayin haka amma sai ya tara sahabban shi da suke tare a cikin masallaci na baitul maqdis ko muna ji sai ya ce ga wasu maguzawan greek za su kashe ni amma an bani labari wane ne a cikinku muna fahimta wanda zan ɗaga hannu in roki Allah Allah ya meso masa kama irin tawa in sun zo su kashe shi amma ba kuma masa aljanna gobe kiyama anya muna ganewa kuwa yau na gaba population ko dan wannan rashin ne an yi expecting ba za a gabatar da karatun ba kenan ko ni ma da hannu kishin gide saboda haka duk aka yi shiru sai wani mutum ɗaya daga hannu ya ce gani annabi isa annabi isa ya sake shiru ya sake yin yekuwa Yace, ce wane ne zan yi addu'a a me da shi kamata irin tawa ni fa Allah ya yi umarnin zai ɗauke ni yau wannan mutumin ya sake ɗaga hannu ba wanda ya ɗaga sai shi har uku yace shi ya yadda annabi isa ya ce ya Allah kai ka san yadda za ka yi kame da kamata gaba ɗaya gurin wannan mutumi ni kuma tun da za ka ɗage ni Allah ga uwar shi maryam na cikin masallacin annabi isa alayhi salatu wassalam yana yin addu'a sai kamar wannan annabi isa ya ta koma kan wannan mutumin duka sai <coughs> suka zama mutum biyu ga isa da kamarsa ta da ga wancan mutumin ma da kaman annabi isa anya muna ganewa kuwa Allah ya muku albarka to ana cikin haka sai Allah ya turo da wani gajimare sai in gaba ma ganewa sai Allah ya turo da wani gajimare sai suka gajimaren ya sabko ƙasa yana saukowa fu he so ga ya shimfidu a ƙasa sai Allah ya umarni annabi Isa ya ce kai. sai annabi Isa ya kai ya zauna yana zama a kai sai so ga jimare ta shi uwarsa ta ce a tsaya Isa ina zaka tafi ka bar ni ya tsaya ya ce sauko ga jimare ga jimaren ya sauko ya ce ki hakuri wallahi za mu haɗu a aljanna in Allah ya yarda ki hakuri jatumar annabi Isa ta kama kafan annabi Isa ta ce sai dai mu tafi tare ba za ka banni ba ya ce Allah ya riga ya yi umarni za a ɗage niya za ki sai dai ki haƙuri tana kallo tana nuna hannu Allah ta'ala ya ɗauki annabi isa ya tafi yanzu yana can sama da suka zo sai suka kashe wannan mutumin sai suka ce suka gicciye shi suka yi masa cross ne yanzu in kun je ko jikin coci za ku ga an yi wannan abun ko ba ma gani to wai suna kamantawa da wancan abin ne Allah ya gaya mana a Qur'ani mu karanta Bible story a Old Testament old testament a bushara ta hannun matthew bushara ta hannun matthew a nan na karanta na karanta wannan kisan a ciki kuma malaman tafsir sun gaya mana a cikin alkur'ani amma sai dai ya sha bamban da wancan na bible story shikenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana tafiya akan abun hawa sai ga ko kara sun yi haka sun yi cross wallahi manzon Allah sauka yake ya walwale shi saboda irin wancan batanci da aka yi aka ce isa ne amma su da kansu ba suka ce wasu ce isa ne wasu ce ba shi ba ne wasu suka ce huwa huwa wasu suka ce alaisa huwa muna ga shi din da wasu ce a ba shi ba ne wasu suka ce in isa ne to ga kaza ba mu ga kaza a jikin wannan gawar ba in ba isa ba ne kuma to ai ga kama Allah ce wa qaulihim inna qatanna al-masih ibn maryam ko Allah ce ina وما قتلوه وما صلبوه ولكن salabuhu walakin yace ba su kashe annabi Isa ba ba su gicciye shi ba an kamanta musu shine da wannan in ji Allah ina mun ji Allah ya gama maganan Allah ce bal rafa'ahu Allahu ilaihi ko Allah ce ina ban sani bane Allah ya daga Isan zuwa gare shi to yanzu annabi Isan zai dawo duniya nan gaba muna fahimta ko zai dawo idan ya dawo bari dai mu ci gaba da wannan kar abun yayi yi oscillation to yanzu ga annabi a ah, abdullahi dan abbas da mu'awiya a bakin kogon nan na asabul kafi zasu su ta yaki ko sai mu'awiya ya ce ya kamata mu leka mu game a cikin wannan kogon dai ko suna laye suna ta bacci yanzu ko kuma sun rurruge sun zama kasusuwa sai abdullahi dan abbas ya ce a'a ai an hana wanda ya fika alkhairi ma waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga maganan fantaha ila fa qala muawiya yace sai abdullahi dan abubakar yace kalmana Allahu man huwa khairun minka an zalik fa qala sai yace law ittala'ata alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba ai Allah yace annabi ma inda zai leka wallahi da ya juyo da gudu kuma da zuciyarsa ta cika da tsoro kuma Allah ya ga annabi wannan kai kai mu mu ce za mu leka فقال لن تها حتى أعلم علمه وبعث قوما لذلك فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم sai abla sai sai muawiya ya ce to mu dai bari dai mu dan gwada sai ya tura wasu mutane ce su dan bude gurin da jama'an da ya tura gaba daya suna zuwa bakin wannan kogon wallahi sai Allah ya turo da wata iska iskan sai ta turo su kamar yadda za a dauke leda yanzu kogon yana nan to idan lokaci ya cin mana muka samu dama za mu faɗi a ina kogon yake a yanzu a wani wuri yake to bayan wannan ya faru faƙala lantaha hatta a alamu ilmuhum ya ce sai na ga ƙololuwar ilimin Allah ta ya aika wasu mutane shi mu'awiya ya ce faƙala falamma dakhalul kafa ba'atha Allahu alaihim rihan fa akhrajatuhum imamu salabi shi kuma ga maganan da ya faɗa yace wa zakara annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sa'ala Allah an yurwihi iyahum annabi ya roki Allah mu ji don Allah kuna ji kuwa inji imamu salabi wancan maganan kan na muawiya da abdullahi dan abbas mun ji yanda aka kare ko Allah ya turo iska iskan ta bankaɗe su imamu salabi ya ce labari ya zo wa kira an ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi roki Allah Allah ya bashi dama ya ga waɗannan mutane faƙala sai Allah ya ce wa manzon Allah innaka lan tarahum fi darid duniya ai ba za ka gansu a gidan duniya ba walakin ib'at ilaykin arba'atin min khiyari ashabika liyablughuhum risalataka wa yadahuhum ila ilal iman amma abin da nake so Allah bai gaya manzon Allah ya ce ka turo wasu ko mutum hudu daga cikin sahabbanka wanda za su zo wannan gurin su kira mutanen ashabul kafin zuwa ga imani su musu wa'azi a gawan in ma sun mutum ko suna baccin to daga nan sai manzon Allah sai ya gaya wa mala'ika jibril alaihi salam ya ce kai kaifa aba'athum ta yaya zan aiko su faƙala sai ya ce ibisit kisa aka wadalis ala min a farafi a babakarin wa ala min al'akar umar wa ala salasati usman wa ala rabi'i aliyu bin abi talib sun mada urriha الرقاء المسكرة لسليمان فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك ففعل فحملتكم ريحا إلى باب الكافي sai Allah ya ce wa mala'ika jibril ya gaya wa manzan Allah ga abin da zai ɗauki wani mayafi ya shimfiɗa kuna ji kuwa idan ya shimfiɗa mayafin ya samu sayyidina abubakar ya kama baki ɗaya ya rike ya samu sayyidina Umar ya kama baki ɗaya ya rike ya samu sayyidina Usman ya kama baki ɗaya ya rike ya samu sayyidina Aliyu ya kama baki ɗaya ya rike ina da an kama baki hudun sai ka loki Allah ka ce ya Allah iskar da take daukan annabi Suleiman su annabi Suleiman akan iska yake tafiya da ya zo in zai tafi wani guri ya ce zo ki kai ni gu kaza kawai sai ki ga ya hau kan iska ya tashi fu sai manzan sai mala'ika jibril ya ce manzan Allah ma ya roki Allah ta'ala ya turo masa wannan iskar da take daukan annabi Isa a annabi Suleiman ta kai wayannan sahabban gurin su je su jiwo masa labari manzan Allah ya daga hannu ya ce ya Allah na ji umarninka kuma na roƙe ka Allah biya min bukatata sai ga wannan iskar ta zo ta tana zuwa kawai sai ta tashi sayyidina abubakar yana rike da bakin mayafi daya usman umar yana rike usman na rike ali yana rike kawai sai iska ta tashi da su ba inda ta je ta aje su sai bakin kogon asabul kafi sai ga kamar muna ganewa mutaz Allah ya mana albarka sau da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidan wannan lokacin sun mada urrihar rakha'a al-musakhara li Suleiman fa inna Allah ta'ala ya amuruha an aka Allah zai mata umarni ta bi ka ita wannan iska fa fa'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata haka yana aikata haka nan manzon Allah sai ga iskan ta zo sai ta tashi da waɗannan sahabbai sai ta je ta ajiye su a bakin ko fa'alu minhu hajaran fa kalba alaihim falon ra'akum harraka ra'asahu suna zuwa bakin wannan kogon sai ga wannan karen da ya gansu sai ya daga kayi ashe kenan ya nuna kenan suna raye a daidai wannan lokacin falon mara ra'akum harraka ra'asahu wa yasbasa bihi. wa auma ilaikin bi ra'si an dukulu fadakalul kafa sai karen ya dan kada kansa sai kada bindinsa zanabihi da ya kada bindinsa kamar dai yanzu in ka kare duk lokacin da ya ga wanda ya sani za ga yana kada bindi haka ne ko sai ga yana kada abin nan sa haka to alamar ya san ka ba zai hauka ba komin fadan shi shikenan sai suka shiga wannan kogon da suka shiga wannan kogon fadakalul kafa suka shiga faƙalu sai su sai na abakar suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suka yi sallama a cikin wannan kogon faraddallahu alal fityati arwahahum sai Allah ya meso wa ashabul kafin waɗannan matasan layukan su gabaki daya faqalu sai suka ce faqamu bi ajma bi ajma'ihim duk sai suka tashi suka tsaya ku ji wani ikon Allah da sahabban manzon Allah suka yi sallama ba Allah ya turo mala'ika Jibril ya gaya wa annabi ya tura su ba sun je Allah ya meso musu dayukansu a lokacin waƙalu suka ce alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu he suka amsa sallama faƙalu lahum sai suka ce ma'ashar alfitiya fitiya inji su Abdullahi ah, abinan fa ah, sayyidina Abakar suka ce ya kutalan waɗannan samari na asabul kafi innan nabiyya muhammad bin abdullahi ya karau alaikum salam mu da kuke kallo annabi muhammad ne ya aiko mu dan abdullahi na annabin karshe shine yace in mun zo mu gaishe ku ya karau alaikum salam yana karanta muku sallama a gare ku a'a faqalu wa ala muhammadin rasulis salam ma damatis samawatu wal ard sai suka ce lalle aminci ya tabbata bisa ga annabi Muhammad injiwa asabul kafi suka ce iya karshen tabbatan duniya sama da ƙasa sannan bayan haka suka ce wa alaikum bima abalagtum kuma kuma da kuka isar da sakon kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku wa qabilu dinahu wa aslimu a lokacin ashabul kafin sabon manzon Allah suka musu wa'azi suka karbi addinin musulunci na addinin annabi Muhammadu idan wannan kisan da muke karanta ta inganta ba thumma qalu sai suka ce iqra'u muhammad rasulullahi minna يسلم عليهم فيحييهم الله ثم يرجعون ila رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم sa'a. suka ce to mun karbi addinin annabi Muhammadu in kun je ku gaya masa labari kun ji sabon manzan Allah guda hudu nan suka ce mun ji ku ce mun kalbi sago a lokacin bayan sun tafi suna nan a gurin sai waɗannan mutanen suka sake kwanciya gaba ɗaya yanzu haka suna ta bacci ba za su tashi ba sai ranar tashin alkiyama mun ji wannan kisan? mumtaz da suka dawo sun mayar fa akhbara jibril alai rasulullahi mala'ika jibril ya biyo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin bima kana minhum abunda suke ciki sun maraddatihim riha sai iskan nan ta sake zuwa ta dauko waɗannan sahabban sannan kuma ta dawo da su gurin manzon Allah Faƙalan an-nabiyyu sallallahu alaihi wa wasallam da manzon Allah kan bai je ba amma ya tura wakile ko sai annabi ya ce wa sahabban nan kaifa wajadtumuhum da kuka je yaya kuka same su rai su manzon Allah ana tambayan Abubakar amma da Allah muna fahimtar maganar nan kuwa mumtaz suka ce yaya kuka same su manzon Allah ya tambaya fa akhbaruhu khabara suka bi wa manzon Allah labarin gaba daya fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu ya addu'a yace Allahumma la tufarriq baini wa baina ashabi wa ashari wa ghafir li liman ahabbani wa ahabba ahli baiti wa qassati wa ashabi yace ya Allah kar ka raba tsakanina da sahabbaina ko gobe kiyama irin wannan aiki da na sa su kuma suka gabatar ya Allah ka gafarta musu sahabbaina da sulkunena ya Allah duk mai so na Allah ka gafarta masa zunuban shi yanzu manzon Allah ya hada addu'a hada wa'anne ashabul kabi tunda sun ce suna son manzon Allah sun yarda da addinin manzon Allah annabi ya daga ya ce ya Allah duk mai so na har karshen duniya Allah ka gafarta masa zunuban shi har waɗancan mutanen manzon Allah sai wannan addu'a wannan hadisin a wakila to ga wata magana yanzu mun faɗi wannan magana ta nawa kenan akan wannan kissan ta uku mana can mun yi maganar muawiya da abdullahi dan abbas sun je wata iska ta turo su ga nan ko manzon Allah a lokacin sa ya turo waɗannan sabban sun je ga kuma abin da yayi wasu malamai suka ce inna ashabal kafi dakalul kafa qabla al-masih waɗannan sun shiga kogon ne tun kafin tun gabanin annabi Isa fa kabarallahu Allah ta'ala al-masiha bi khabarihim sai Allah ya baiwa annabi Isa labari in ji wasu malaman fa ai da zumun ce sun zo ne bayan annabi Isa an dage shi ko to ga wata magana kuma cewar sun zo ne kafin annabi Isa Allah ya baiwa annabi Isa labarin su thumma bi'su fil fatarati bayna Isa wa Muhammad sannan kuma aka tayar da su a cikin lokacin fatara tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad in an ce alfataratu shine lokacin da aka dauke annabi Isa annabi Muhammadu bai zo ba shekara sama da ɗari biyar aka yi babu annabi babu sako haka kawai mutane suke zaune sun dundum ko waɗanne na kan al'adarsu malamai na ta maganganu akan waɗannan mutanen da aka ɗage annabi Isa kafin zuwan manzon Allah yan aljanna ne ko yan wuta ne wallahi akwai maganganu sama da talatin na malamai a kayi idan muka dubi irin tafsirin imamul bagawi ko tafsirin addurul mamtur fi tafsiri bil ma'thur ko tafsirin ibnu jariri ne tabari abu ja'far imamu mufassirin saboda haka wasu malamai suka ce ai waɗannan mutanen ba za su shiga wuta ba dalili ba aiko musu saƙon ba kuma Allah ya ce wa makunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba za mu azabtar da mutane ba sai mun aiko musu manzo su ko an dage annabi Isa annabi Muhammadu bai zo ba wasu malamai kuma suka ce ‘yan wuta ne hujjarsu kuma suka ce ai annabi isan da aka ɗage shi ba a ɗage injila ba littafin nasa da su yi aiki da littafin man wasu malamai suka ce ai an samu wanda suka jirkita littafin da bulus da markus wannan muka ɗauko cikin bible muka yi ta shiga sai ga kuma mun bar karatunmu a nan mun koma can wani abu daban saboda haka wasu malamai kuma suka ce a'a waɗannan mutanen za a ajiye su ne a tozon la'arafi wani guri ne tsakanin wuta da aljanna Allah ya gaya mana wana da ashabul arafi rijalan ya arifu na kullum bisimahum wanda da aikinsa na lada da aikinsa na alhaki sun yi daidai wa daida to shi a nan yake a rigar tsakani shaka midari yana nan shaka midari shi ne shaka midari aiko a tsakiya na tsaya idan aka idan idan dan ni'ima ni'iman aljanna ya dan doko shi sai ya dan sha dadin aljanna idan kuma dan bala'in dama da zunubin da ladan daidai dewa daida sai kuma sai a dan bugo shi da azaba kuma sai ya ji azaban Allah har lokacin da iya azaban ya ragu kuma sai a fudda shi a wanke wannan bangaren a jefa shi a gidan aljanna gidan morewa to wasu malamai suka ce waɗannan mutanen na tsakanin manzon Allah da annabi isa haka suke wasu kuma suka ce a'a maganar shekul islam ya ce waɗannan suna ƙarƙashin mashiyar allah kawai Allah ne ya san matsayin da zai ajiye su in ya ga dama Allah ta'ala ya sanya su ga aljanna shi in ya ga dama kuma Allah ya sanya su a wuta amma suna ƙarƙashin mashi'ar Allah Yan uwa mun ji wannan ko to shine wannan malamin ya ce waɗannan sun kasance waƙila wasu malamai kuma suka ce kanu qabla Musa alaihi salam wai tun kafin zuwan annabi Musa ma an yi maganar ashabul kafin tun kafin Musa aka yi su wa anna Musa zakarahum fit taurat dan annabi Isa ma ya bada labarin an kawo masa labarin su a taura walihaza sa'alat al-yahud rasulullah saboda haka yahudawa suke tambayan manzon Allah wakila wasu malamai kuma suka ce dakhalul kafa ba'da al-masih sun shiga wannan kogon ne bayan annabi isa yanzu mun ji maganganu nawa maganganu hudu an ce bayan annabi isa an ce kafin isa ne an ce kuma lokacin tun kafin zuwan annabi musa magana uku ko wakila malam yace fallahu a'lamu ayi zalika kana karshe dai Allah shine mafi sanin wani lokaci abun yawa kana amma dai Allah ya ba mu labarin sa cikin alkur'ani dan mu ƙara imani dan mu ƙara tunani mu kara ibra mu tabbatar da cewa duk abin da Allah ta'ala ya ga dama yana iya yi yana iya kashewa kuma yana iya rayawa mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya mana maslaha mai Allah ya ce a gaba wasbir nafsaka واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نعم wannan aya wasbir na saka bari in faɗa mana dalilin saukanta kafin mu fassara ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi akan cewa abi Allah abi manzan Allah abi shi Allah ne ya aiko shi me zai faru a daidai wannan lokacin sai wasu manya-manyan mutane masu kuɗi suka zo suka ce mu muna so mu shiga musulunci amma sai ka koli talakawa a ciki in baka koli talakawa ba dan mu ba za mu yi cuɗanya da su ba wanda muke so ka kola akwai khabbab bin arad akwai bilal akwai mus'ab idan ka kori waɗannan suka bar musulunci ka kore su karka yadda ka bar su a ƙarƙashinka idan sun zo ka daddake su to za mu shiga musulunci mun san ba ruwanmu da talakawa ƙazame sannan ga can da wani makaho ya zo gurin manzan Allah amur bin ummul makatum ya zo yana tambaya a gun manzan Allah ga ɗaya daga cikin manya-manyan kafure kuma ya zo ya ce zai karɓi musulunci sai ya zo ya samu manzan Allah tare da makaho makaho na kokarin yin magana da cewa manzan Allah ina da tambaya annabi ya ɓata rai dalilin da ya sa wai yana tunanin shi wannan mai kudin ya ce a ah, addinin ma hada makafi ne an hada makafi ni ba zan shiga ciki ba to shi manzon Allah saboda yana ganin idan manyan mutane suka shiga addinin zai fi armashi ina ce haka ne sai ya ɓata rai ya ce kai dan me ka zo a matsayinka na makaho ka bari man sai wannan ya karɓi musuluncin ya tafi sai Allah ya ce ah, a basa wata walla annabi ya ɓata ya juya wai an ja a hul'a'ama dan makaho ya zo masa wa ma yudrika la'allahu yazzaka wa ya gaya maka wancan din zai shiryu aw yazzakaru fatanfa'ahu dhikra ko kuma zai zai tinatu tinatarwan ya masa amfani saboda haka inda zai shirya Allah yana gaya wa annabi kenan kamar an samar wa makahon nan kariya inda zai shirya ai da in Allah da na shirya da shi in ji Allah abin nufi kenan da makafin ma ba zai hana shi shiryuwa ba to waɗannan da suka ce sai an koli talakawa sai Allah ce to wasbir allazi ne da yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi annabi kai hakuri ka zauna tare da waɗanda suke ambatan Allah suke kiran Allah suke bautar Allah da safiya da malaice turiduna waje Allah ko suna nufin neman yaddar Allah wajha wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka dauki gidanka kar ka dauki zuciyarka ka rika hangen wadancan da suke bukatan dan adan rayuwar duniya ba shi mai kudi bane ya zo yana ga shi ba zai karbi musulunci ba wai sai manzon Allah ya kori talakawa sai Allah ya mai kashedi yace annabi kar ka biye waɗannan mutane fa wanda duniya ce damuwarsu zauna da talakawanka abinka muna fahimtar ayan nan kuwa zauna da talakawanka abinka karka damu Allah ya ce wala tut'i man qalbahu an zikrina ko karka bi waɗanda muka shagaltar da zuciyarsu daga ambatan Allah daga jin wa'azi karka damu da su waɗannan wata ba a hawahu wanda suka zo suka bi son zuciyarsu karka damu da su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa kana amruhu furta al'amarin su ya kasance duk shirme ne Alfarku abu ne wanda yake wanda kaman na sakaci wannan karka yadda da su wanda duk su kawai duniya duniya kuma mai karewa ce malam ya ce ga inda Allah ta'ala ke cewa annabi wala tafarudil ladina yad'una rabbahum bil gadati wal ashi kada ka kori waɗannan da suke kiran Allah suke bautan Allah safiya da yamma a cikin suratul an'am magana farisi ya ce ja'atil mu'allafatu qulubuhum ila rasulillahi uyayata bin husin da aqra bin habis faqalu ya rasulallah innaka law jalasta fi sadri al-majlis wa tahayyaita anna ha'ula'i wa arwahu ya nuna salman wa abadhar wa fuqara al-muslimina wa kana jababu as-sub lam yakun alayhim ghayraha jalasna ilayka wa haddathanaka wa akhadna anka fa anzalallahu ta'ala وتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتعدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه حزوا كرشان آية yace dalilin saukan wannan aya in ji malam salmanul farisi wayanda suka musulunta ne tare da su da waɗanda suke tare da manzon Allah wasu daga ciki suka ba wa manzan Allah shawara suka ce mu abin da muke so manzan Allah ka zo ka zauna tare da mu mu lika cuɗanya tare sai wasu daga ciki masu dama suka ce in dai har za ka tare da waɗannan waɗanda da muna kallon su ba komai ba ne wallahi mu ba za mu yi tarayya da kai ba amma in ka kore su a ka to mu za mu zo mu tafi tare sai Allah ya ce a annabi ka damu ka yi haƙuri ka zauna tare da waɗannan da kake kallo talakawan ne masu biyayya ga Allah kada idan ka kai zuwa ga waɗancan da rayuwar duniya ne su kawai mun gane wannan gurin da kyau ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haccoci ya taba zuwa wazi Auf bin Malik al-Ashja'i Auf ibn Malik al-Ashja'i sahabin manzon Allah ne yace wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sai manzon Allah ya ce Auf zo ka laka ni wani wuri yace sai muka kama hanya sai da muka je wannan wurin sai na ga manzan Allah ashe coci za mu ji sai da manzan Allah ya shiga coci ya tsaya ya samu wani babban fasto yana musu jawabi kuma ranar lahadi sai manzan Allah ya ce ina da magana sai wannan faston ya ce yaya wace magana ya ce ina so ka bani minti biyu misali sai ya ce bismillah na baka sai ya koma ya zauna muna ji ko sai manzan Allah ya ce a cikin kunnan waye zai yadda da Allah ka ji ba a coci ba yake wazin ga faston ya ce wane ne zai yadda da Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya ya yadda ni manzan Allah ne na yi alkawari gobe kiyama na damunce masa da gidan aljanna ku je ku wanda annabi ya coci wallahi sai coci ya yi shiru baka jin ko motsi sai ya sake ya ce wane ne zai yadda Allah shi kada yake bai da abokin tarayya ni manzan Allah ne shiru sai manzan Allah ya juya baya ya ce an gama na fita ya kama hanya zai tafi a cikinsu akwai babban su salmanul abin nan a abdullahi bin salam abdullahi bin salam shine mafi girman ilimi a cikin yahudawa shi ya fi kowa karatu shi ya fi kowa ilimi shi shi suka fi girmamawa duk duniyar ilimi kamar a ce an yi magana malam wani kowa na ganin mutuncinsa a lokacin sai ya ce manzan Allah gani sai ya tashi sai ya tsaya ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah na yadda kai manzan Allah ne sai manzan Allah ce zo mu tafi suna kallon manzan Allah ya fita da Abdullahi bin Salam suna fita yanzu daga wannan lokacin in ka da idan ka tambayi yahudawa dukkan mushirkai in ka tambaye su wane ne mafi girman mutunci ne sai su ce abdullahi bin salam shi dan in ka ce ya labarin abdullahi bin salam sai su ce dan alkhairi ne dan dan alkhairi ne mutumin kirki ne dan kwarai ne daga nan da ya musulunta ya su ce sharruna wa bin sharruna ai ba dan iska irinsa dan sharri ne uwar ma ya sharri ce abdullahi bin salam Allah ya sa ya karɓi musulunci ya ce ai muhammadu baka sani ba bayan ya karɓi musulunci ba yace, ce wallahi daga na ganka na gane kai annabin Allah ne tun daga na ganka tun daga zuwanka na gane wallahi kai ne annabin ƙarshe saboda ya karanta littafin At-taura, ya ga sifar manzan Allah gaba ɗaya a ciki amma kuna fahimtar karatun Allah Allah ya muku albarka Yace, na karanta siffarka ga baki ɗaya ya ce wallahi barin gaya maka muhammadu yadda na san ka yadda na san ɗana bai kai yadda na san ka ba na fi sanin ka fiye da ‘ya'yana ya ce yaya haka ya ce domin ‘ya'yana sai da na haife su na san su lokacin da ban haife su ba ban san su ba amma kai daga na ganka na gane kai annabin Allah ne manzon Allah ne abin da ya hana ni in yi imani a wannan lokacin hasada kawai nake yi annabtan bai zo ta gurin mu ba in ji Allah ibn salam yanzu kun ga Allah ya shirya da shi kuma yana nuna yana nuna abin da ke tare da shi shi yasa a lokacin da wata mata ba yahudiya ta wani ba yahudi yayi sata sai suka kawo kara gurin manzon Allah suka ce suna so manzon Allah ya musu hukunci da littafin da Allah ya aiko shi wanne alkur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a zan muku hukunci da littafin da kuka ce kun yarda da shi na attaura ku zo da attauran hadisin yana sahihul bukhari suka tawo da littafin attaura sai ana magana akan hukuncin sata ashe irin hukuncin da yake na qur'ani shine attauran idan mutum yayi sata za a yanke masa hannu as-sariqu was-sariqatu faqatahu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah shine a cikin attauran ma da suka tashi suka ce manzo Allah ce to karanta da kanku he suka yake suka rufe gurin da yake magana hukuncin he suka karanta gefen nan da gefen nan ashe Abdullah ibn Salam babban malamin at-Taura yana nan sai ya buge sai ya ce kauce ga maganar na san gun tun kafin a haife ku ga gurin sai aka karanta a gaban manzon Allah Abdullah ibn Salam ya karanta ya ce ga maganar yanke hannu ne babban malami kenan to kun ga wannan ayoyin abin da suke nuna mana da manya-manyan lokaci ya yi fa za mu tsaya a nan abinda muka yi dai Allah ya ba mu lada mu Allah ya yafe mana abinda dai manzan Allah yake magana abinda Allah yake gaya mana a nan kada mu yi sakaci wani abu ya rude mu Allah ya gaya mana a ƙur'ani a wasu ayoyi fa'arif an manta walla an zikirina ko walam yurid illa al hayatad dunya zalika mabalaguhum min al ilm ki bidire akan duk wanda ba fa ana umarnin mutum ɗaya ba ne kowa wanda ya bar ambatan Allah ya bar kusa da Allah a masa wa'azi kar ya ɗauka, ko kina yawo da shi Allah ce kar ki saki dan shi bai da wata manufa sai rayuwar duniya iya kololuwan ilimin sa kenan a wani guri Allah ta'ala ya ba mu labarin yace wa idza ya allazina yaquduna fi ayatina ko fa'arif mun koma can an'am kenan ga ta can karshen shafi fa'arif anhum hatta yaqudu fi hadisin ghairi ya ce idan kaga wanda suke ta kutsawa suna ta saba wa Allah a cikin ayoyinmu Allah ya ce ki bijire musu har sai sun dawo kan maganan Allah yanzu wannan ayan take nuna mana ki zauna gunda ake sabo ma babu kyawu Allah ya ce innakum idan misluhum a can kuma cikin suratul nisa idan kin zauna ke ma ana ta gogolmayan da ke ga qur'ani a hannunki kuma ana ta zuba tadin da ke Allah ya ce duk daya duk san matulo. a can ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taqudu ba'da dhikra ma'a al adh-dhalimin idan ma shi dan ya mantar da ke kina zaune bayan kin tuna Allah ya ce kada ki zauna tare da azzalumai yanzu in muka zo za mu ji Allah ta'ala zai mana magana akan duniyan nan da muke magana duniyan da Allah ta'ala ya ce mana kada mutum ya ɗauki kansa ya mayar gaba ɗaya a rayuwarsa kawai rayuwar duniya gari na wayewa duniya gari na wayewa duniya babu lahira a zuciyarsa lalle ko mutumin da ya zama haka rayuwar shi ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce a duniya mal'unatun ya ce kin ga duniyan nan manzan Allah ce tsinanniya ce wa mal'unun ma fi ha abinda yake ta ma tsinanne ne sai manzan Allah ce illa zikirullahi wa ma walaha aw alimun aw muta'allimun sai ambatan Allah da abin da ya kama da wannan duk aikin alkhairi zuwa gurin tafsiri karatun alkur'ani ba da sadaka magana mai alkhairi duk wannan ba tsinanne bane kuma da kuka zo gurin tafsiri ba tsinannu bane amma waɗanda ba su damu da addinin Allah ba da su da duniyar manzon Allah ce dutsi nannu ne sai kuma malami sai mai neman sani su ne ba tsinannu ba kun ga duniya wallahi in dai mutum ita yawa damara ya kunce in bai kunce ba da kanta za su sunce damalanta duk yadda kake a rayuwa in kana neman mai yaudara wanda za ta yaudare ki ki zama kuma ba ki da amfanin komai wallahi kamar duniya babu idan budurci kike ji kina nan kina nan kina ta budurcin baki sani ba wata nan sai ki ga waɗanda ke zuwa gurin naki sun daina ina ce duniyan ta sha da duniya ta miki a idan kuɗi ne kake ji da shi wallahi wata rana in ga ki kina ji da kuɗi ne ko da wani abu a rayuwa wata rana sai ki ga an zo an yi wata kuma ta fiki ke kan kuma yanzu duniya ta kwantar da yi da ke idan mukamin siyasa kika samu ko wani mijinki ya samu wata rana yana kan kujera sai ki gaba shi bane kuma da yana honorable honorable kuma yanzu an gama yanzu idan aka ce za a kirga waɗanda suka yi kansuloli idan aka samu shawaran za ta iya daukan su ina suke duniyan har ta yi da su ta gama yanzu kuma da wasu ake kuma wasu za a yi da su a gaba to ita haka duniya take duk yadda mutum ya ɗauke ta na gaya muku wallahi sai ya batta Allahn da ya yi duniya fa shi yake ba mu labarin duniyan ina ce dai yanzu in ana maganan ɗakin ki ko jakar da ke hannunki ko zanin da kika ɗaura ko wani cutar da yake damun ki akwai wanda zai sani kamar ki to yanzu akwai wanda zai san duniya kamar Allah shi da ya yi duniyan shi yake ba mu labarin duniya ce ba komai bane sai dan wani jin daɗi ne na ludi saboda haka kar ki yadda dan duniyan nan ya rude ki idan Allah ya ba mutum wadata ya yi amfani da wadatarsa wajen bautawa Allah da taimakon addinin Allah wata rana da Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lakiya al-hayawan law kanu ya'lamun Allah ce rayuwar duniyan ba komai bane wasa ne da kuma wargi wasa lahawun duniyan kaman wasan yara ne inji Allah misali ba an yi ruwa shekaran jiya ba ina an yi ruwa idan aka tare yashi ina yara za su zo su hau kan yashin ko ba za su zo ba idan suka hau kan yashin ina yaro zai ɗauki kafansa ya sa ya ɗan yi rami haka sai ya dandabe sai ya zare sai ce yayi yi ɗaki ina yara za su yi haka wani ma in yayi yanzu idan ɗaya ya rushe wa ɗaya nasa dan Allah ba za su yi fada ba amma da suka yi fadan akan abun kirki ne to wallahi Allah ya ce idan kin yi fada akan duniya kamar wannan abun yaran ne in ji Allah da Allah mun ji wannan gurin saboda haka ƴan uwa mu yi taka tsantsan mu kula da duniya Allah ta'ala ya ce wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur rayuwar duniyar ba komai bane sai dan wani jin daɗi ne na ludi wasu daga cikin manya-manyan malamai suna neman menene ma'anan mata a larabci tunda Allah ce duniyar mata ne kuma mai rudi ne tunda in ana neman cikakken larabci a ko fulatanci yanzu aka yi maganan fulani ai kun ga duku fulani ne ko amma yanzu fulatancin ai ya fara baruwa a tsakani da Allah ba kaman da can ba yanzu boko ya zo ya latsa mutum na cikin fulatanci ma zai ce oke to ke oke fulatanci ne haka ne ko ba haka bane amma in kin je kauyewa ya san miki da wani oke komai da fulatancin zaki ji shi ras ɗoɗar ko ba haka bane to haka ma larabcin sai suka tafi ƙauye suka ce bari su je su gano menene ma'anan mata a kalmar larabci suna tafiya wata rana suna zaune a ƙauye don su gane ma'anan mata sai ga wata mata na tuyan kosai ko masa sai ga wata kariya ta ɗauko wani abu a bakinta a gurin yala sun biyo kariyan da gudu suna cewa aka zatil mata aka zatil mata kariya ta ɗauki mata duniyan fa ba Allah ce duniyar ma illa mata'un ba suka ce to mu da muke so mu gama anan mata ai gara mu ganshi da ido sai su ma suka bi karyan nan da gudu da yara dan in karyan ta yada abun su gane menene ma'anan mata da karyan nan ta yada abun nan sai suka ce yauwa alhamdulillahi yau kan za mu gane abun da Allah ce shine duniyan da suka zo sai suka ga irin abun da in mata na jinin al'ada suke yin kunzugun nan da shi da jinin shi karyan ta dauko Allah ce shine duniyan to ke yanzu in aka dauki wannan aka bayi kyauta kin je gurin kawarki ta ce to ga wannan kyauta me daki da shi to Allah ce shine duniyan yadda kike kyamar wannan abin naki ne ma haka Allah ya ce duniyan haka take to yaya kuma in ba naki bane to Allah ya ce duniyan gaba ɗaya illa mata'ul gurur da Allah mun ji wannan da kyau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ina jin za batun abin nan din nan an yi fasfandin din shi sakatare ya zo ya samu da asuba cewar za mu tai kauye da awa kuma du amma ban san da ya suka kaya ba batun wannan muhadara eh. ban san dai yadda suka kare wannan ta ce assalamu alaikum ta ce a kare jan hankalinmu game da surutu a cikin masallaci domin na ji a wani wa'azi ana magana wanda ke surutu a masallaci ya shiga uku yana sa duhun kabari ma haka ne duhu duɗin dilim kuma duk mai surutu a cikin masallaci gobe kiyama Allah zai tada shi kaman kiyashi mutane suna taka shi masallaci an gina shi ne domin bauta wa Allah karatun alkur'ani mitin na addinin Allah yin tafsir kuma ba a keɓe aka ce mata ba za su shiga masallaci ba kun san kaje kauye haka za gani wai mata ba sa zuwa in an zo za a rufe tafsiri irin jalalenin nan a ce a kawo sadaka sai dai kaga ana dan turo yan yara kanana da dan hatsi akan fefai ana zuwa ana jiyo wai mata ba za su shiga masallaci ba amma mace in tana jinin al'ada ba za ta shiga masallaci ba in tana jinin biki ba za ta shiga masallaci ba Allah ya gaya mana a Qur'ani wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu amma in dai ketarewa ne ta zo ta wuce in banda ta nan ba inda za ta wuce Allah ya ce za ta yi amma masallaci manzon Allah ya ce idan ka ji mutum yana cikiya a masallaci sunna ne ka ce ya Allah Allah sakar ka samu ba fa maganan ka ce samu ba ko ba haka manzon Allah faɗa ba da kin je wance tana cewa ai ya wayata ta fadi a jiyo lurde ki ce Allah sa kar ki samu kin yi daidai in dai mutum ya zo cikin masallaci yana cikiya manzon Allah ce don ba a gina masallaci don haka ba idan ka ji mutum yana ciniki a masallaci ko na menene ka ce ya Allah Allah kar ya baka riba wannan na jin ba wayata bane ba ta wani bane ko nam ka ce ya Allah kar ya baka riba saboda bagun ciniki ba ne to kuma aka hana cikiya aka hana ciniki balle surutu surutun banza to kun ga mu kiyaye da Allah kuskure ne Allah ya muku albarka dai Allah ya yafe mana kulakulanmu gaba daya wannan take cewa assalamu alaikum tana so ta yi sallan asham kuma tana shan ruwa sai ta ji kasala sai ta yi a zaune to shi malam yin hakan akwai laifi in dai dan kasala ne ai sharrin shaidan ne kuma alaman mutumin da ya ji in aka fara sallah zai ji kasala akwai alaman munafurci haka Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba karki ce ni na faɗa ni wa kaza da cin gam a ƙur'ani Allah ya faɗa Allah ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati menene qamu kusala yura'una nasa Allah ya ce munafukai suna ha'intar Allah Allah zai mayar musu sakamakon munafircin su Allah ya ce ha'incin su Allah ya ce ga irin sifar su ma idan suka tashi a sallah ya ji suna ta kasala kun ga ashe yanzu kasala illa ne sharrin shedan ne in dai dan kasala ne haka ba wai jinya ba wannan kan baki da dalili amma idan jinya ne to wannan sai ki sallaki a zaune tambaya ta biyu ta ce malam mijina ne nake sa yana ta ninka jamfofi masu tsada to gaskiyan ta yi ta ce sannan kuma sai ni ma na ce saya min zani mai tsada shin hakan akwai laifi mun ji magananta da tun da shi ma yana lewa aike ma ya kamata ki cancaɗe wannan inda kin san yana da wadata zai iya tun da har yewa kansa ai shi ma a gulinsa ya cancanci in kana so ka ga ɗaya a duniya cikin kyakkyawan siffa da kyakkyawar natsuwa babu kaman iyalinka babu kamar jatuma da iyali ko kuwa yau to kai yanzu in ka sa kaya mai tsada ka fita ka fi so ita kullum ta rika sa kaya haka ka ganta wata dabirbir kamar wata boja gana wannan dan dai in dai ba dai kin dora masa abin da yafi karfin sa bane dan kin ce ni ma ka dan saya min mai tsada mai gida amma mu rika yin magana mai dan gardi gardi fa kun san manzon Allah ya ce al kalimatu tayyiba sadaqa ko kwa magana mai daɗi ma sadaka ne kiwo mutum magana mai daɗi wallahi sai Allah ya baki lada shi ya ji daɗi kamar kin yi sadaka gwargwadon yadda kika yi magana da ikhlasi gwargwadon yawan ladanki idan kin yi magana mai daɗin kila ki samu lada ko buhu hamsin da biyar na sadaka gwargwadon daɗin maganan gwargwadon ladanki saboda haka wannan babu laifi insha Allah Allahu ta'ala alam abinda muka yi dai Allah ba mu lada layuwar mu Allah ya sa mata albarka wa muna addu'a ya Allah ibadun da muke a cikin wannan wata Allah ka karba mana Allah ka amsa mana addu'o'in mu kuma akwai yan uwa da suka yi ta turo takadduna neman addu'an Allah ta'ala ya bawa 'ya'yansu shiriya duk ƴaƴan mu gaba ɗaya Allah ka ba su shiriya amma ina mana umarni da wani abu ɗaya akwai wata addu'an da manzon Allah yake wa Hassan da Usaini yana cewa u'izu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan addu'an ma na sa Allah ya kawo samun tsaron shaidan daga ƴaƴanki Allah ya tsare su daga sharrin shaidan sannan manzon Allah ya koya mana tun a wurin saduwa yace da ɗayan ku zai sadu da iyalinsa sai ce bismillahi Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana in yayi wannan addu'an ita ma ta yi wannan addu'an manzon Allah ya ce ba ana maganar shi kaɗai ba har da itan ya ce in Allah ta'ala ya sa a wannan saduwan Allah ya azurta za a su lan ya durhu shaytanu abadan har abada ɗan ba zai cutar da shi ba zai zama ɗan iska ba ka abu mai sauki Allah ya mana maslaha ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله 谢谢老师。